الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin muharaba hulu fitabdi wanda wanda ainihin falai bin jibir hula ya tattaro dangane da fatowin shagar bin hadi al malkali ga abin da yake da alaka da wuce gona da iri ko shantakewa a cikin addini a satin da ya wuce mun yi maganganu mun kawo maganganun malam wanda malam ya yi maganganu sosai yana nuna mana cewa asali ga da'awa salafiya shine arrif wato asali ga da'awa salafiya shine yin amfani da tausasawa da kuma yin amfani da hikima wajen kokarin kiran al'umma wato shidda tsanani ba shi bane asali ina ba gane amma kuma a wannan zamanin sai ya zama to yanzu mafi yawan samari zai iya amfani da shidda kawai wa'azinsu gaba ɗaya babu sassauci kawai zafi ne da wuce gona da iri a wajen wa'azi to saboda haka malam dai ya nuna mana cewa masu irin wannan zafin masu irin wannan wuce gona da iri ba ɗaliban shi bane masu irin wannan zafin masu wuce gona da iri ba mabiyansa bane a gari wasu mutane ne wanda sun ɗauko wani irin manhaji daban amma kuma suna danganta kansu zuwa gare shi in ma ya zamanto saboda jahilci ko kuma saboda son rai ko kuma suna so su bata mai suna Allahu a'lam to yau za mu tashi shafi na 27 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أخي يا كيد وانا إن الشدة التي التي نشأت هذه الأيام ليست من السلفية في شيء يا كيد وانا lallai tsanani wanda ya taso wa'annan 'yan kwanakin samsam ba shi daga cikin salafiya tsanani ya yi yawa amma kuma wannan fatsananin ana danganta shi ne zuwa ga ainihin da awa salafiya shi ya sanya malam bai yi kasa a gwiwa ba ya an karar da al'umma wannan tsananin da kake ganin wasu samari suna yi suna jingina ma salafiya ƙarya suke yi salafiya ta barranta gare su a gane asalin da awansa lafiya an gina ta ne a kan menene arrik an gane idan kaga an yi tsanani to abu ya zama to lalura ne babu wata hanya sai tsananin an gane akan yi tsanani inda ya dace a yi tsanani akan sassauta inda ya dace a sassauta amma sassauci shine asali tsanani yana biyowa baya ne in ya zama to makamai sun kare ana ganin babu wata hanya sai tsananin an gane wannan shine abin da ake kira hikima kowanne mai da'awa ya duba abin da ya dace an gane wannan ko in tsanani ne ya dace to ya amfani da tsanani a wannan lokaci in sassauci ne ya dace ya amfani da shi amma asali mutum zai fara amfani da ainihin arris ne saboda maganar manzan Allah da ke cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zanahu wala nuzi an sha'in illa shanahu hmm. tausasawa bai taba kasancewa cikin wani abu ba face ya kawata shi sannan ba a taɓa kiran shi cikin wani abu face ya munana shi saboda haka lalle wannan tsanantawan wanda ya taso wa'in nan kwanaki sam sam ba shi daga cikin salafiya والدليل أنها صارت سهام مسدودة إلى نهور دعاة السنة suna. Dalili akan wannan أنا تاون ya zamanto wani irin makami ya zamanto kibiya wanda an yi fetin shi zuwa ga kirjin masu da'awa na sunna ko gane ko wato ya zama wani kibiya ne wanda an yi saitin shi zuwa ga kirji na masu da'awa na sunna tabbas wato ma'ana maimakon a yi amfani da tsananin ma in har za a yi tsananin a yi amfani da shi ga 'yan biri'a to sai ya zama sai aka buge ana amfani da wannan tsanani ga ahalus sunna aka buge ana amfani da wannan tsanani ga masu da'awa salafiyya an gane yayi sai a samu malamin salafiya wanda ya daɗe yana masalafiya aiki yana kan aƙida ta salafiya yana kan manhaji na salafiya dan ya ɗanyi wani kuskure kai wani lokaci ba ma kuskure ba ne wani lokaci su samarin ne suke da ƙarancin ilimi sai su ɗauka cewa abin da kai kuskure ne alhali su ne masu kuskuren an gane yayi to sai ga daga wani abu ya ɗan faru wanda suke gani kuskure ne kafin su an kara ba sa jira ba sa jiran ko ta kwanan nan take sun yi raddi kuma raddi ma na cin mutunci za su samu malami salafi kaga sun bude mai sun kaga sun bude wasu kalmomi na ɓatanci batanci wani lokaci har da ashar ma to irin wayannan kuma wani suna yin wannan ne da sunan da awan salafiya wayannan masu da awan su yan salafiya ne amma suna da wani irin fikira daban suna manta cewa akwai usulubi na yin nasiha ga ɗalibin salafiya ko malamin salafiya an yi kuskure a gani usulubin yin nasiha ga malamin salafiya ko ɗalibin salafiya ya bambanta ga usulubin yin nasiha ga ɗan biri a cikake an gane wani ko to wannan ya zama to tsarar sihaman masduda ila nuhuri du'ati sunna ina ma a ce shekara rabi bin hadi umair al-madkhali ina ma a ce yana yana najeriya ne ya zo ya ga abinda wasu samari masu jingina kansu zuwa gare shi suke aikatawa an gane ku da lalle ya fito fili kila masu ya kama sunan ya musu inkari saboda mutane ne wanda ba karamin illa suke wa da'awa salafiya ba wallahi dole ne ya zama dole a fadakar da al'umma nuna musu wa'annan samari irin usulubin da'awansu ba usulubin shekara biyu ba ne domin shekara biyu mutane da yawa suna zaluntar shi sai wasu mutane sun yi katobara sai a ce ai ɗaliban biyu ne ko kuma ce ai dama biyu dama ai kaza ne ai kaza ne sai ga ana jingina mai abin da babu ruwan shi da wannan abin to dole ne a ringa yin adalci abin da biyu ya aikata a jingina masa abin da bai aikata ba a nisanci jingina masa wannan al'amari ina fatan gane wannan na'am wa yas'a ahluha ila isqat haula iddu'a. sannan mutanenta. suna yin ɗawainiya wajen kayar da darajar wa'annan masu da'awan mutanenta mutanen da suke da'awan sun salafiya ne a gani suna yin iya ƙoƙarin su wajen ƙoƙarin kayar da darajar wa'annan masu da'awa sai ga mutum ya kama wani da'i salafi mai ƙoƙarin ya raya salafiya sai ga ya jingina mai wasu irin miyagun abubuwa A gani wannan ko to irin wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi na'am wa da'awa bi da kuma nisantar da su daga fage na da'awa da hujjar cewa su ai mumayyun ne su kaga in ka duba shekara biyu kamar yana magana ne a Najeriya da ya zo ya ga wayannan samari masu fikira na haddadiya wayanda duk mutumin da suka ga cewa baya cikin majmu'a ɗinsu duk mutumin da baya cikin ƙungiyansu kafin ka ankara sun jingina mai duk wani irin miyagun abubuwa an gane wanda ai yanzu mu da suka ga cewa ba ma tare da su ga ra'ayi ba mu yarda da wa'annan miyagun tunanin su ba ba mu yarda da usulubin su ba sai suka kira mu da suna mu mayya kamar yadda Sheikh Rabi Ibn Hadi al yake faɗa cewa shi abun mamaki ya dade yana faɗa da ainihin irja'i ya daɗe yana faɗa da irja'i amma sai gashi abun mamaki sai ga su wasu mutane sun jingina mishi aqidan irja'i ya dade yana fada da tamyi'i sai ga shi wasu mutane sun kira mutum kamar bi mai fada da bir'a wanda ya tsayi sosai akan fuskar yan hizbiya wanda sai ga shi tana kira shi mubayyi to ashe ba za mu yi mamaki ba idan waɗannan samari masu fikira na haddadiya suka kalli irin mu suka kira mu mumayya an gane tun daga manya-manyan malaman da suke gaba da mu Nasiru din albani kun ga yadda malamai suka yi rubuce-rubuce domin kariya a gare shi an samu sun yi rubutu sun caku da ƙarya da gaskiya sun ce albani murji'i ne shi to shi ma shekara bi babu irin abin da ba jingina mai ba an ce mutum ne takfiri an ce mutum ne wanda yana jarraha mutane ba ka'ida an ce mutum ne kaza mutum ne kaza yana fitar da yan salafiya daga salafiya kaga duk wayannan maganganu gaba daya ba gaskiya bane shi amma yaya za a yi mutane san ba gaskiya bane dole ne sai in an zo an bayyana ma al'umma yadda yanzu aka samu wasu ɗalibai da suka zo suka fito daga jami'a wanda irin wayannan ɗalibai za su iya rudan mutum kaga an ce mutum ai doktor ne ya je jami'a islam ya ɗauka cewa ai huwa salafi bai da matsala to jama'a ku yi hatara ana samun jakatira da yawa wanda sun je jami'a sun yi karatu jami'a islamiyya ko umul qura ko kaza su dawo maka da wasu miyagun akidu na sururiyanci ko miyagun ainihin akidu da manhaji na ainihin haddadiyanci ko ikwamin musulmi za ka ga su din nan ba ka taba ganin sun yi wa'azi akan sukan ikwamin musulmi ko sukan sururiya ko sukan haddadiya amma suna yin muhadarar wajen sukan shekara biyu bin haji almarkari na fatan gani kuma abinda zai baka mamaki suna cewa wannan malami ya zo da wani sabon akida har ma suna kiran ɗaliban da ke karanta littattafan shi madafina amma kun san abu mamaki su 'yan najeriya ne kawai da suka yi karatu a jami'a islamiyya suka gano aibin bi cewa yana da wata akida amma ga su sheik fauzan nan suna raye ga su sheik fali ali sheik suna raye eh? ga su ubaidul jabiri ga manya-manyan malamai da suke raye na ba gane ga wasu malamai da suke raye abuwa na ce su ubai ga wasu malamai da yawa suna raye na ba gane ga mufti na wannan zamanin yana nan raye to duk wayannan malaman da suke raye malaman salafiya da suke raye idan mun ce sun nasiru jin albani ba sa aqidan shi ba shin malaman salafiya da suke raye yanzu sun sa aqidan shi ko ba sani ba shin mun taba jin wannan kalma na madakira a bakin ɗaya daga cikin malamai irin su nasiru din irin su shek bin bas irin su usaimin irin su fauzan irin su abdul musin abbas ire-iren su mun taba jin cewa akwai wata da'awa mai suna madakila mun taba jin cewa shek rabi yana da wani manhaji wanda ya saba manhaji na salafiya nasiru zai albani da aka tambaye shi kan shek rabi shin yana da wata aƙida ko wani manhaji wanda ya bambanta da namu mai ce ya ce wannan mutumin gaskiya ba mu san shi da wata aƙida da wani manhaji wanda ya bambanta da namu ba ya ce mutumin ba salafi ne alal jihadda wannan yana daga cikin fatawan nasiru zai albani an tambayi ibn usaimin shi ma kazalika an tambayi ibn bas kazalika idan ka ce to ai wayannan malamai an shagarabi ya bayyana da halinsa ne bayan wayannan malamai sun rasu sai mu ce ma to malaman salafiya da suke da suke raye a yanzu me ya sanya ba su gaya mana cewa akwai wani da'awa mai suna madafila ba eh? kai bil hasali ma malaman salafiya na wannan zamani shek fauzan ya ce babu wata da'awa mai suna madafila ya ce kawai mahasada ne da miyagun mutane da yan hizbiya suke kokarin su fata ma wannan malami suna saboda yana kira zuwa ga sunna kuma ya tsaya musu a makogaro an gane yi sannan an tarbi malamin nan da ya rasu kwanan nan wannan babban malamin salafiya nan da ya rasu luhaidan shi ma ya yi magana mai kakkausa ya ce wannan magana karya ne mahasada ne masu ƙoƙarin bata mai suna amma babu wani mutum babu wata da'awa mai suna madakila shekarabi mutum ne mai riko da sunna mai faɗa da bid'a ya yi maganganu masu kyau a dangane da shekarabi ko kun san dai kwana-kwanan ne ya rasu to kila dai a ce nan a ce kila nan da a yi irin wasu watanni da suka wuce ce wata ɗaya wata biyu shi ne shekara biyu ya kawo wani da'awa mai suna madafira eh? ta kila yan watannin nan ne to kuna ganin ya kawo wannan da'awa malaman salafiya na duniya za su kyale shi to kun taba jin wani malami ya ce a wata da'awa mai suna madakila a malaman najeriya ne yan cuwa-cuwa sun je jami'a islamiyya sun dawo sun laɗe da sunna amma suna ma sunna illa to su ne suke kiran wannan mamadakila su aka shekara bi malami ne mai yaƙi da bid'a malami ne mai yaƙi da shirka malami ne mai yaƙi da duk wani abin da hizbiyanci da duk abin da ya saba ma sunna an gane wannan hai kuma ba shi da alaƙa da wannan tsanantawa mai wuce gona da iri shi ma yana ƙoƙarin ya yaƙi wannan tsanantawa ne na'am wa hiya hujjatun iblisiyya kariba Walima. yawa wannan magana wato hujja ce iblisiya an gane ai hujja ce iblisiya ta hujja ce ta iblis ta ƙarya ta zalunci an gane kaga wannan magana ya kamata ku lura da shi hujja ce ta iblis ta ƙarya ta zalunci da wani lokaci ga mutane sun shirya ƙarya sun shirya propaganda don ƙoƙarin ɓatanci ga wani yanzu nasiruddin albani wani irin propaganda ne ba a mishi ba a nan mun taɓa jin an yi wani wa'azi wa'azin ƙasa ana cewa nasiru dai albani ba yahude ne nasiru dai albani ba ture ne yaya za a yi bature ya zauna ya inganta maka hadisi duk a najeriya babu irin abin da ba mu ji ba dangane da malaman sunna an samu wani ya ce a kotu da awa mai suna albaniya shi ma wani ya je umar ƙura ya dawo ya yi wa'azi ya dawo ya yi karatu da ya dawo wa'azin da ya dasa shi ne a yi hankali akwai wasu wata da'awa mai suna albaniya jagoran wannan da'awa shine nasiru dinin albani to kun gani sannan kuma sufaye menene ba su faɗa ba kan muhammad bin abdul wahab saka suka ce ai akwai ɗan wahabiyawa wahabiyawa jagoran su muhammad bin abdul wahab shi muhammad bin abdul wahab da gaskiya zo da wata da'awa ko kuma farfaganda ne na sufaye da shi'a farfaganda ne ko hmm. to su ma ikhwanul muslimin da 'yan sururiya da 'yan haddadiya da sauran 'yan hizbiya su ma sun ga shekara biyu bin hadi ya tsaya musu a wuya sai suka yi kokari su koyi da sufaye an gari sai suka yi kokari su koyi da wa da sufaye sai to su ma sai suka ce akwai wata wata da awawar suna madakila ko madakaliya ko kuma su ce akwai kuma ce jami'a malamin shekara biyu a shek amanul jami'a wani malami ne malamin aƙida malamin tauhidi malamin salafiya wanda ya samu kyakkyawan yabo a wajen manya-manyan malaman salafiya na duniya ba shi da makusa amma kuma abin mamaki sai ga shi waɗannan ɗalibai da suke da'awar sun yi karatu a jami'a suna da'awar masu ɗalibai ne na sunna sai ga shi su ne ma da kansu da kansu suke amfani da ainihin makami suke rusa da'awa salafiya da kansu suke ma rusa sunna da kansu an gane wannan ko wannan shi zuwa ka dole ne mu yi takatsantsan hujja ce ta iblis hujja ce ta ƙarya hujja ce ta zalunci wasaru bi hadha al-uslub akbar auna li khasum as-sunnah sai suka zamanto da wannan uslubi din na tsanani mai yawa tsanani mai yawa sun zamanto mafi girman masu husuma ga ahli sunna an gani mafi girman masu husuma ga sunna da mutanen sunna ala salafiyya wa ahliha sun zamanto masu tsanani mafi girman taimako mafi girman masu husuma wajen rusa salafiya da mutanen salafiya din fantabih lil'ala'ib wal makayid ku faɗaka zuwa ga ainihin yadda ake wasa da ainihin nusus da kuma makirce-makirce da dasisa wanda masu husuma na sunna suke amfani da ita ma fi asr musamman ma a wannan zamanin masu husuma na sunna ko zaka sun shigo cikin da awan salafiya suna mata illa to dole ne mu yi hankali da wannan an gane madakila dai a Najeriya ne aka santa amma manyan ya kamata mu ji sunan madakila a bakin irin su Nasiru Dini Albani a bakin irin su Sheikh Fauzan irin su Sheikh Uthaymeen irin su Bin Baz irin su irin su waye Abdul Musin irin su kaza ga malaman salafiya a duniya suna nan ba mu taɓa jin wannan suna ba sai a Najeriya to ya nuna kenan yan Najeriya biriya ce ta yan Najeriya shi dama dan Najeriya duk duk abin da aka yi da shi sai ya sai ya ci me eh shi dan Najeriya jaki ne sai ya ci kara galiban komai in ya zo Najeriya sai ya zama to a murɗe ana fatan gani ba mu taba jin da'awa salafi a inda suka je suka yi karatu ba sun je sun yi karatu a jami'a islamiyya sun yi karatu a ummul kula sun yi karatu a kaza ya kamata daga nan ne suka ɗauko ce ga fatawan manyan malaman su akan wani abin amma babu wani malamin da ya faɗi wannan sai ga su su yan karan kaɗa miya wai su ne suka gano wa kota da'awa salafiya ita madakila kuma menene da'awan shin da'awan na da littafi inda awon na da littafi muna kalubalantar su a ɗauko littattafan a karanta ma al'umma a nuna wa mutane sharin wannan da'awa kamar yadda ake ɗauko littattafan shi'a a ce ga usulul kafi a ce ga kaza a ce ga tarihin wasila ga hukumatul islamiyya na komeni a ce ga maganganun miyagu da aka faɗa to muna so su ma littattafan wannan malami sheik amanul jami da sheik rabi bin hadi al-madkhali wa'annan malamai na salafiya a ɗauko littattafansu a nuna mana cewa suna da wasu aƙidu daban daga aƙidun 'yan salafiya na fatan gane sannan kuma ba ma son 'yan najeriya 'yan cuwa-cuwa malaman salafiya na hakika su yi mana magana kan abin muna son su wa'annan su ɗauko malaman salafiya su nuna kuma cewa shekarabi yana yawan yana raddi ga malamai shin mutanen da shekarabi yake wa raddi da waye da waye yayi wa raddi kuma akan menene da menene ya yi musu raddi a kawo mana an gane shi haka nan ne kawai ba su yi laifi bai musu raddi mun taba ganin shek rabi ya yi raddi ga ibn bas ya yi raddi ya ce ibn bas dan a ne ya ce fauzan dan a ne ya ce usaimin dan a ne ya ce mukbil dan a ne ya ce ahmad bin ya haya annazari dan a ne shin kun taba jin shek rabi ya biri an kada malaman salafiya idan shek rabi ya yi ma wani raddi shin yana da hujja akan rabin ko ba shi da shi muna son ka kawo mana shekara biyu da ya ce kaza bashi da hujja ya yi da kani an gane to wannan shine abin da muke kalubalanta wa'annan mutane wa'anda suke ta muhagara na ƙarya da gaskiya da propaganda kuma wai da suna ba da awa salafiya saka a ji tsoron Allah ya zama duk abinda mutum zai faɗa kada ya faɗi komai ga Allah sai gaskiya eh Allah shi taimake mu wa alaikum salam muna iya cewa dama suna ce kare ta wanda ya taso yake da awa akan gaskiya ko yake akan gaskiya samu magabta ta samu da a dole ne ai dama suna ce dama duk mutumin da ya taso yace zai yi da'awa ga gaskiya sai ya samu abin nan ya samu magabta dole ne wannan a gani kaga mutum yara muka ji labarin muhammad bin abdul wahab ana ko wasu mutane yahudawa yan wahabiyawa ko sannan sai ga wani malami ya zo daga ya je ya karatu a umul qura ya dawo nan yace akwai wata da'awa mai suna albaniya a hankali da isa to in dai mutum ba mai hankali ba mai ilimi bane zai dauka albanin ya zo da wani sabon addini ne ko to sannan kuma gashi nan yanzu yan jibiya sun zo da wani dabara da wayo da sunan su ahlus sunna ne suna zuwa suna sukan ainihin shekarbi da sunan cewa wai ya zo da wata da'awa har ma sunan da'awan madakila an gane to wayannan mutane abin da za ba za su samu nasara ba wannan ma bawan Allah yana raye wannan bawan Allah ya wallafa littattafai wannan bawan Allah yana da duk abin da za su faɗa akwai abubuwan da wannan bawan Allah ya kare sa a akan shi su ke sanya sai dai su gama hayaniyansu amma ba za su samu nasara kan abin da suke kai ba wa alaikum salam rashin dama bature da zai iya inganta bature zai inganta ya da amma matakar yana da kodolokin ko dama kuma addinin musulunci dama shi wani bangare ne na jinsi na wani jinsi daban zai inganta to kai baka faɗa yi ai sun suna so ne suna so su rudar da mutane wai yaya za a yi bature ya inganta ya za'afa wasu albani albani mutumin albani ya yi albani kasashen turai ne to wane ne ya ce bature ba zai iya ingantawa ba to ibn hazam al-andalusi az-zahiri andalus a kasashe spain ne andalus kasar to kasashen turai ne ga kuma ibn abdul bar shi ma mutumin andalus ne ga irin su imamul qurtubi ga irin su imamul baji ga manya-manyan malamai wanda sun mutanen andalus ne kuma ga shi nan duniya ta san sa fage na ilimi saka wajen ilimi ba a maganan wata kabila ko maganan wani jinsi ko maganan fata ba a wannan magana din abin da muke dubawa kawai kana kan gaskiya kana kan sunna kana kan musulunci to kala suna tare da kai inna akramakum inda layi a tsakun eh insha Allah إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك